أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi rana wato rana ce da muke karatun wannan littafi al-littijahatul muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al-muntazar littafin da ke bayani akan waye haƙiƙanin al na gasken wanda ake sauraron zuwansa kuma wadanne ne aka masu da'awar mahadiyancin ba tare da cewa su din ba ne a yau za mu yau muna rana ta biyar ga watan yau biyar ko? yau biyar ga wato biyar ga watan rajab hijira dubu da da dari hudu talatin da takwas ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha bakwai. A yau za mu yi darasi na hamsin da shida za mu tashi muna bayani ne a kan shi wato mawallafi sheikh muhammad bello a bisa littafinsa da za mu shiga makaranta muke bayani a kan shi littafin nasa da kuma shi kan shi sheikh muhammad bello allah ya masarama inda za mu tashi bincike na uku shine kimatul kitab al-ilmiya wannan littafi shi. mai suna alƙaunin muktasar fi imamin mahajir muntazar mai kimarsa ta ɓangaren ilimi malamai sukan binciki littafi su gane su ba shi matsayi da ƙima da irin fa'idar da ya bayan littafin to muka ɗauki wannan littafi za mu iya caye wa tabar hadar kitab min ahammil kutubil mu'allafa fi da khurujil mahdi inda ahli sunnati wal jama'a wannan littafi yana cikin muhimman littattafai da aka wallafa wanda suke bayanin aƙidar ahlus sunna wal jama'a dangane da bayyana almahadi mai ce ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a dangane da khurujul mahdi muntazar wannan littafin yana daga cikin littafan da ake iya ɗauka marji'i ne littafi ne da za a iya komawa a ga aƙidar ahlus sunna wal jama'a dangane da bayyana almahadi wa huwa marjin asasi fi hadha domin shi wato wani reference ne muhimmi wanda za a iya dogara da shi dangane da wannan mawdu'i na cewa yaushe almahdi zai bayyana har su shtamala ala al-ahadith sahiha wa qawalu sahaba wa tabi'in wa qawalu ulama domin littafi ne da ya kunshi hadisai ingantattu kuma ya kunshi maganganun sahabbai da ma maganganun tabi'ai a cikinsa da kuma maganar sauran malamai wanda ake iya dogaro da maganar su ya tattara wannan bangarori kuma dama samun irin wannan bayanai a ce ga abin da annabi ya ce ga fahimtar sahabbai ga fahimtar tabi'ai wanda suka biyo bayan su akan wata matsala to wannan shine marji'i da za a iya ɗauka a koma kan shi wala khasa fihi ma katabahu waliduhu min amri al-imam al-mahdi al har wa yau yayo samari na abin da mahaifinsa ya rubuta shine Sheikh Usman bin Fodi dangane da wato bayyanar shi al-Imam al-Mahdi Muntazar mai da muka karanta da ku a baya ya tattaro duk abin da ya rubuta yayi khulasa su samaran su ya rubuta a cikin wannan littafi nashi wa awrada asma' allazina idda'u al-mahdiyyata aw du'iya lahum ma rajja ala da'awatihim bi adillatin qadi'a sannan ya kawo sunayen wanda suka yi da'awar mahajiyanci ko aka yi masu da'awar ko su da kansu suka yi ko aka yi masu sannan ya raddi akan wannan da'awar tasu da dalilai yankakkun dalilai wanda baka isa ka ja da wannan dalilin ba dole ka sallama cewa lallai waɗannan da suke da'awar mahajiyanci ba fa su ne almahadi ɗin ba wa tabaru ma'allifuhum من أكبر من أكبر علماء عصره في أفريقيا الغربية الذي انتهت إليهم الرئاسة في العلم shi mawallafin wannan littafi alƙawar muktasar shi mawallafin nasa shine shan muhammad bello ana ɗaukan shi daga cikin manya-manyan malamai na zamaninsa a nan yanki na afirkiyar garbiya yammacin afirka kenan ana kirga shi cikin manya-manyan malamai waɗanda za ka ce shugabancin ilimi sun kama wannan ko sun iya taka matakin shugabanci na ilimi domin da babansa da baffansa billahi na gwandu kenan da shi su uku nan lallai suna ce wanda ake lissafa cikin manya-manyan malamai na yammacin afirka malamai na musulunci to shi ma muhammad bello ya shiga cikinsu wannan ke nuna tun da shi malami ne har ya shiga cikin manyan malamai to littafin sama shi ma yana da kima ta gaske domin littafi ne da ya tattara bayani gamsasshe dangane da aƙidar ahlus sunna wal jama'a dangane da waye ne almahdi na hakika wannan shine a takaice dangane da kimar littafin sa da kimar mai littafin bincike na hudu shine al-ma'asif alal kitab irin abubuwan da za a iya cewa to wuri kaza fa shehu Allah ya masa rahama Muhammad Bello a littafinsa ya yi ɗan kuskure ko kuma ya ga yadda ya kamata ya ce wannan haka ƙa'ida take a babi ko a ƙa'ida ta wal jama'a duk wani wanda ya wani abu zai iya daidai kuma zai iya kuskure in ba annabawa ba su kadai suke da isma su kadai suke da katanga na rashin yin kuskure amma wanda duk ba su ba a matsayin shi na ɗan adam in yayi abu aka bibiye shi za a iya ganin daidai kuma za a iya ganin kuskure gano kuskuren kuma ba na kasu bane a gare shi domin shi ke nuna shi dan adam ne kuma shi mutum ne zai yi daidai kuma zai iya yin abin da ba daidai ba wata ce za a ta hakikin littafi na duk wanda za a yi dole sai an kalli wannan janibin inna al-iqdama ala naqdi amal al-ulama wala siyama man ishtahara minhum bi ghazarati ilmihi وسأت إطلائه أمثال أمير المؤمنين محمد Saba, lallai wato wani aiki na malamai da suka aikata, musamman ma wanda suka shahara da ilimi mai zurfi da ilimi mai faɗin gaske saboda yawan iliminsu da bincikensu irin misalin shi Sheikh muhammad bello abirul mumini wannan al'amari ne mai wuyan gaske wani ɗalibin ilimi ya ce zai iya tinkarar littafinsa ko aikinsa da ya yi a ba a fagen ilimi har ya iya cewa can shehu ya yi daidai can shehu ya yi kuskure wannan al'amari ne mai nauyin gaske ko mai girman gaske walakin laisar hunaka hailatun fi adamin rukubihi sai dai a ka'idar ilimi ba makawa sai an yi hakan saboda ka'ida ce ta ilimi ومن min al-ulama wato أن عمل البشر غير المعصوم duk wani abu ne sananne duk aikin ɗan adam wanda ba ma'asumi ba to lalle zai iya aukawa cikin kuskure ko domin kuskure shine abin da kai baka sani ba abin da kai na kuskure da gangan shi yake ce ma ganganci ba kuskure ba abin da kai ba da sanin ka ba kai a ganin ka daidai ne shi yake kira kuskure to kowane malami abu ne sananne in dai ɗan adam ne a baji na ahlus sunna jama'a zai iya in yi aiki ya iya yin kuskure a cikin aikin nashi shi ya yadda da haka sannan kuma sauran al'umma ma sun yadda walizalika la tamna makanatun alim an yakuna fihi akhba'a fi kaza shi yasa duk matsayin malami a wurin ahlus sunna to fa matsayin nan nashi da darajarsa da kimarsa ba ta hana a ce wuri kaza ya yi kuskure wannan shi yasa manhajin alisun ne yake fayau yake tsaf tun daga lokacin sahabbai har yau har gobe saboda su ba su yadda da cewa wai su za su kare kansa kan wani kuskure da suka yi in an nuna masu ce ba za su karɓa ba ko kuma su ɗora ma kansu cewa masu ba za su yi kuskuren ba a wannan baki da ahlus sunna bace shi yasa zaka ga manhajin su yake fayau yake tsaf yake tsaftataccen manhaji saɓanin manhaji na ahalul bida su za ka ga sun yi kuskure kuma ba su a nuna masu kuskuren inda kuma za a nuna su ce a su ba za su karɓi kuskuren ba me yake kawo wannan saboda an jingina masu nau'i na isma ana ganin kamar su ba za su yi kuskure ba in suke suke kuskuren almajiran sai su rufe idan su da ganin kuskuren balle su nuna masu balle kuma su kauce ma kuskuren tunda dai an riga an ba su wannan matsayi na isma to shi kenan daga nan matsala ta faru in ka je bangaren shi a haka suke yadda suka tsara ma kansu a in masu a wurin su su ba sa kuskure kuma dai abin da suka faɗi kimar sama ta shi abin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam haka nan ka dawo wurin wasu daga cikin sufaye su ma malamai na ɗariƙu aka za ki gani aka ce wannan shehi ya ce kaza to ba a bincike a kai wannan abin ko ya saba ma hankali ya saba ma nasi sai a ce kai ne ba ka gano ba abin daidai ne in aka ƙara matsa sai a ce ilimi ne na baƙi ne kai kuma na zahiri kake da shi ka kyala wannan abin tunda baka fahimta ba balle har ka ce wai za ka gyara wannan kuskure ne da su ahlus jama'a ba haka suke ba shi yasa za ka yi ta ganin littattafai malami zai littafi almajiransa in ya taso ya bibi littafin ya ce wuri kaza ya kamata da kaza aka ce wuri kaza da kaza aka ce shi ma wani in ya zo ya sake ganin nashi kurakuran saboda a tabbatar maka da hanyar nan ba ta wani bace ta Allah ce hanyar manzo ce addini ne tatacce ba kayan gado ba ne in ka zo kai magana da ba daidai ba yanzu za a ci a kanka shi yasa manhajin yake da daɗin bi amma manhajin da za a tsara shi kowace kwaba a faɗi a ciki ba ka isa ka ɗaga kai ka ce ba daidai ba sai dai ka ce sam'an can. na ji na ji ba ja wannan shine kuskure to shi yasa irin matsayi na su shehu su shi shi muhammad bello in suka yi wani littafi to zai yiwu a bibiye shi a gano wuri kaza akwai kuskure kaza wuri kaza akwai kuskure kaza kuma hakan ba yana taɓa wato martaba su da kima su bane kama la yamna kalawhu fi janibin istifadati minhu fi jawanibin ukhra kamar yadda wannan kuskuren nashi bai hana kuma ka fa'idanta da littafin nasa ko wani aiki nasa wani bangare na daban wannan littafi na shi muhammad bello mun fa'idanta da shi ana ƙidata ta da sunar jama'a dangane da bayanin almahadi wai almahadi na hakika yi bayani mun gamsu mun fa'idanta wannan cewa wuri kaza kuma ya kuskure to fa ba za ka ce littafin gaba ɗaya bai da daraja ba a'a darajar shi na nan da kimar shi an gane da kyau idin na ismatu lam yazalu Allahu azza wa jalla illa li anbiya'ihi wa rusulihi domin isma katanga kinan a ce wani ba zai kuskure ba ba zai laifi ba Allah bai sanya ta ga kowa ba sai ga annabawansu da manzanninsa shi ko almahadi ba annabi a eh, wato shi shi muhammadu bello akwai ke son ke ai ba annabi bane ba ko manzo ne. haka jimma kai daga kan sahabbai su abubakar su umar su usman sali ka taho har yau dukkan ba wanda yake masa da awar annabta ko manzanci to shi yasa dukkan ba wanda yake da isma ka ce wane ba zai kuskure ba shi yasa za ka ga tsakanin sahabbai wani ya yi kaza wani ya ce ba daidai ba ne ya gyara masa wata ta yi kaza a ce ba daidai ba ne a gyara masa? haka suka rayu kuma su karɓi gyaran wannan ita ce shi yasa isma an bacce ne kadai ga annaba da manzanni wanda duk suka ɗauke ta suka yaɓa ma wani shugaba nasu to sun yi shishigi wa kitab wannan littafi alƙaulul muktasar fi amr al-imam muntazar mai suna alƙaulul muktasar takaitaccen zance fi amr al-imam al muntazar dangane da al'amarin shugaban nan al wanda ake sauraron zuwansa da amirul mu'minin muhammad bello rahimahullah na shi amirul mu'minin muhammad bello allah ya masa rahama yujadu fihi ba'd al-mulahazat za a iya samun wasu sashin yan mulahazat abubuwan da za ka iya tsokaci a kai ka ayi wahidin minal kutubil bashariya kamar kowane ɗaya daga cikin sauran littattafan yan adam Don shi ma Muhammad Bello ai ɗan adam ne halatti la ta min sifati nafsi wal wanda aikin ɗan adam baya rabuwa da siffata ko a ce wuri kaza an sami na kasu ko kuma wuri kaza an yi kuskure inda yakin ɗan adam ne in ba manzanni da annaba ba wa sabaka an tahaddathna an mahasil kitabi wa qimatihi al-ilmiya ai a baya in ba manta ba mun yi magana akan kyan littafin da irin kimarsa da darajarsa ta ilimi ashe kaga dan yanzu mun ce kuma wuri kaza akwai wani kuskure ba su kan littafin bane an gane da kyau wa fi ma yali azkuru ba'd al-mulahazat ala al-mu'allif fi ta'lifihi li hadha kitab wa hiya mahdudatun fi nahiyatayn to anan yanzu zamu faɗi wasu 'yan abubuwan tsokaci dangane da shi mawallafi a cikin wannan littafi shi da wallafa mai suna alƙawar muktasar fi amrul imam mahdi muntazar amma abubuwan da zamu yi tsokacin bangare biyu ne kaɗai za su shafa akwai na farko nahiya fanniya na biyu kuma nahiya ilmiya nahiya fanniya shine bangaren yadda ake tsara littafi wajen rubuta shi ilmiya kuma irin bayanan da aka yi na ilimi a cikinsa amma nahiyar fanniya lam yafta kitabahu bi muqaddimatin a bangare na tsarin rubuce-rubuce da ake yi akan so mai littafi ya fara da wata mukaddima da sharar fage da zai fara da ita kafin ya shiga cikin bayani da shi shan muhammad bello bai yi irin wannan mukaddima din ba bal bada a mubasharatan bi zikir fusul kai tsaye ya fara ambatan fasalolin da zai rubuta a cikin littafinsa wala Allah uzurahu fi hadha huwa wa adadun min al-ulama fi asrihi yaghlabu alaihim manhaj at-ta'lim al-mubashir da tullab al-ilm ta yi uzurinsa da dalilin da yasa bai muqaddima ba bai wani dogon bayani ba da sharafa fage kan ya fara littafinsa ka iya masa uzuri da shi da adadi da yawa na malamai na zamaninsa su abin da yake gabansu kawai shine wato ba da madarar ilimi ɗin kai tsaye kawai a gaya ma ɗalibai ga kaza ga kaza magabata haka suke zama a yi tagwalon wasu irin na marubuta na yau a faɗi kaza a yi waye ne a su ba ruwansu kawai da sun zauna rubutu za su faɗin matsala za su kai tsaye a'a zama za su fi maɗalibansu ilimi kai tsaye kawai za su bayanin ilimin wannan haka yake wurin wasu daga cikin magabata ƙoƙarin su ba ɗaliban su ilimi kai tsaye wal ala jam'i akbar kadarin mumkin min as wal ilm sannan da ƙoƙarin su da kwaɗayen su na su tattara mafi yawa na wani gwargwado na ilimi wanda za su iya tattarawa na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da wani abu na ilimi shi yasa sun zauna za su rubutu da sunna wal kalamin su kawai sai su fara faɗin ilimin kai tsaye in kuma ɗalibai suka sa gaba shi ma haka kai tsaye za su gaya masu abin da suke so su gaya masu an fahimta da kyau wannan ta wushi shi yasa muhammad bello bai zauna ya yi wata doguwar mukaddima ba walam yakun hammuhum al-ishtighal bit talifi illa li mahtaju ilayhi fi isbat haqiqati ad-din wa raj'a al-mukhalifin har wa yau a lokacin damuwarsu kawai ba wani abu bane wato damuwarsu da ilimi da mai da hankali wajen wallafe-wallafe sai abinda suke da bukata zuwa gare shi na tabbatar da hakikanin addini da kuma raddin masu kokarin su rushe addinin ya za su tabbatar da wannan addinin sannan kuma wanda ke soye mai cin kata ya ɓata shi ya za su fito da matsalar su mai raddi su rugurguza shi saboda kai ya halaka al'umma wannan shine manufarsu shi yasa an sun tashi rubutu ba sa zama su kawai ce za su tafi su bayani abin da suke so na addinin da raddin da suke so su yi an gane da kyau sannan wa za su shubahil ah, harife da kuma ƙoƙarin wato rusa shubuhohi da rudu da hayaniya na wasu fantararru da suke so su kawo fantarewa kamar yau ka tashi za ka bayani akan shi'a ko ilmaniya ko irin masu aƙida ta tasini ɗinnan ka sami ɗalibai kawai ka tsaye ka ci gaba ka gaya musu gafa matsalar shi'a ga akidinsu ga waye gawa shi kenan rubutu za ka yi haka kai tsaye ka yi ragge a kan munanan akidinsu ba tare da sai kai ta wani kwana da ka biyo ta can ka kewaya ta can ka kewaya ta can sai an yi doguwar tafiya sannan ka faɗa abin da kake so ka faɗi su ba ruwansu da wani kwanai-kwanai da kalmasai-kalmasai kai zai kawai suke tafiya su gaya ma ɗalibansu ga kaza ga hukuncinsa sannan ga wani ya zo zai rushe addini ga matsalar sa kusanta don ku nisance ta kun fahimta da kyau to wannan ka iya masa uzuri da kila wannan dalili ne yasa wajen ilmin lazi tafi ubihin nas da kuma kokarin tattara ilimin da mutane za su amfana da shi kamar yadda muka ji ya wallafa littattafai masu yawan gaske da ya dauki alƙalaminsa ya fara rubutu ya tattara abin da zai tattara na mazmunin abin da yake so ya gaya ma al'umma wannan ka iya masa uzuri shi yasa bai zauna ya makadima ba sai na biyu shine amma nahiya al-ilmiya fa hiya kattabi amma bangaren ilimi fa abin da ya rubuta in an bi littafin daki daki su kuma za mu ɗauke su ga sunan kamar haka awwalan na farko ruwayatuhu ba'd al-akhbar al-mawdu'ati al-wahiya ya rika yau ruwayar hadisai wanda suke mawdu'ai wanda ba su da matsayi da kima ya tattaro su ya kawo kamar yadda na gaya muku shi ma ya ɗauko ne wasu a cikin littafin babansa wasu kuma cikin littafin imamu na yi haka to lokacin ko yanayi ne na zamanin ba cika damu a ce duk abin da za a faɗi sai tattace sai ingantacce ba ko kuma a'a so yake tattara gaba ɗayan hadisan da ya sani na almahadi da ingantattunsu da ma wanda ba su inganta ba amma dai ya kawo hadisai mawdu'ai ka hadisi huzaifa ibn yaman radiyallahu anhuma kamar hadisin huzaifa wato Allah ya kara masa yarda huzaifa ibn yamani qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري arabi لون عربي والجسم Isra'ili. إسرائيلي يملأ الأرض عدلا كما ملئ الجورى يرضي بخلافته أهل السماء وأهل الأرض وطير في الجو يملك عشرين سنة أخرجه الروياني وكذا الطبراني قال الألباني في ضعيف الجامع الصحيح موضوع كنغا hadisin da ya kawo shine hadisin huzaifa wannan hadisi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi almahdi wani mutum ne min waladi rajulun min waladi mutum ne da zai bayyana daga cikin ‘ya'yana ko min waladi daga tsatsona kina wajen hukal kaukabi duri su za ta rika haske tana walƙiya kamar tauraron nan mai tsananin haske allaunin launin arabi launin jikinsa an gan shi launi irin na larabawa jaki nan ko wal jismu jismun isra'ili amma jikinsa kuma irin jikin isra'ilawa ba isra'ili to me ya hada kuma jinin annabi da jikinsa a ce kuma jiki irin nan <laughs> kuna fahimta kaga tun daga jin matanin za ka san akwai wata rakaka akwai wata magana da wannan ba magana annabi ba ce kuna fahimta da kyau ƙirƙirar ke haka rubuta ka jingina ma'anai ba da za a ce daga tsatsonsa jininsa a ce kuma jikinsa jiki ne na na isra'il kowa san suwa isra'il yamlau arda adlan kama muli jaura wato lokacinsa ƙasa za ta cika da adalci kama yadda ta cika da zalunci yurdi bi khilafatihi ahlus sama'i wa ahlul ardh duk mutanen da suke ban ƙasa da sam da halittun da suke samai da za su yadda da kalifancinsa wasair fil jawi har tsuntsaye ma a sararin samaniya da za su yadda da shugabancinsa yamliku na sana zai shekara ashirin yana mulki a can baya da karanta ingantaccen hadisan almahadi haka aka ce shekara ashirin zai a kwanu zai iya tuna shekara nawa aka ce bakwai Wana abin da muka karanta kenan to wani an ce zai shekara ashirin annabi yana magana ne wannan taurara wancan ko ta ci karo da wancan to kaga hadisin shi wannan rawayani ya fito da cikin musnad ɗinsa abu abubakar kenan muhammad bin haruna rawayani yana da musnad nashi ya fitar da wannan hadisin shi ma imamu tsabarani haka ya fitar da shi a imamu albani allah ya masa rahama da ya biyo yake bincike kan sanadin hadisan da martanin gaba ɗaya sai ya ce ai ya zo cikin da'iful jami'u sahih dan an kawo shi inda albani ya ware sahiha na shi da da'ifa to a wurin ya ce ai hadisi ne ma mawdu'i ai an sa hadisi mawdu'i ko yawa hadisin da yake ƙarya ne cikin asalinsa ba ba ta cewa ma da'ifi ne saboda mataninsa ko sanadinsa kirkirar shafi aka jingina malai to shi shan muhammad bello ya kawo irin wannan hadisan cikin littafinsa kawo hadisai da ifai cikin littafi yana rage darajar littafi kun gane da kyau wannan zaka ka yi cewa wata mulahaza ce da za a iya ɗauka saniyan arabi min علم alfutuhat من كتابه muhammad bello allah ya masa rahama ya rika ciro maganganun Ibn arabi daga wani littafi nasa mai suna al-futuhat tuhatul makiyya ko na shebi na arabi allazi qala anhu al-imam zahabi fi siyarihi shi wannan ibnu arabi wanda babban malamin tarihin nan shine wa imam zahabi? Ya zo cikin littafin sa siyar alamin nubala wajen mujalladi 25 ne yanzu ya zo kan tarjaman ibn arabi sai ke cewa da littafin nashi fituha din ya ce ho kitabun mashuhura littafi ne shahararre futuhatul makkiya na shi ibn arabi kasan malaman tarihi suna faɗin da gaskiyar abu da rashin gaske shi littafi ne shahararre an san shi zakara fihi ma la yaliqu bil islam daidai fa ibn arabi ya faɗi abin da bai dace da musulunci ba cikin littafin kuna ganewa zakara ma ya yaliqu bil islam fihi kenan a cikinsa Ibn ibnu arabi ya faɗi abin da bai dace da musulunci ba ya faɗi shi a ciki wa arabi min ashhari du'ati ila wahdati al wal ilmi al-ladunni wat tajalliyat wal ittisal wa rasulihi mubasharatan shi imamu zahabi bayan ya faɗi littafin shahararre ne kuma shi ya ce an faɗi abin da bai dace da musulunci ba ciki sai dawo kan mai littafin ya ce ibn arabi yana cikin manya-manyan shahararrun masu da'awa zuwa ga wahada tilojo. wata aƙida ce mummuna ko wahadatul wujud ita ce aƙida da za ka kai wani matsayi da za a ɗaura ka kai kai in aka fito da kai aka ce ma waye wannan tila ɗin mace me wannan sai ka ce in ka ce fila ce wannan ba fitila ce wannan kyamara ce ya ce to da sauranka ya sake mai da kai a ƙara baka abin da za a baka ka je kai ta yi kai ba zuwa jam'i ba zuwa in wani ya su jana'iza ba shiga jama'a an kulle ka cikin inda aka kulle ka ko ka kulle kanka kana ta yin abin da kake daga kai sewa Ah, to daga kai sai shaidan tunda ba ka zuwa sallar jam'i salloli biyar da ake a wuni ka zo sallah ba kana can kulle kaga dama waye kuma zai zama na biyun ka aure ba ka zuwa sallar jam'i ba ka an ba ka abin da aka baka kake titi in aka baka aka sake fito da kai aka nuna maka aka ce mai wannan kace Allah ne mai wannan Allah ne mai komai aka nuna ma kai ma kanka ce kai waye ta ce kai Allah ne to ka usuli kenan ka kai matuka kayan da ake so to shi kenan an ci nasara a kanka kai kuma ka kai matsayin da kake so ɗin ka kai ko ke so kai Allah tsari to shi ibn arabi yana daga cikin masu da'awar wannan aƙida ta wahadatul wujub Allah ya tsare har wa yau ilmun ladunni ilimin nan na na na na wato ilimi na alladunni ban san yadda ma zan fasara da wasu ba ilimin da za ka ce ilimin da yake tun asalin ilimi kenan, wace da wannan ilimi Allah shi ne mai ilimi na tuntil azal kai duk abin da za a baka na ilimi akwai sadda ka fara samun shi ko? ko ba haka bane wa ma'utitun min al-ilmi illa qalil to yana daga cikin masu da'awar za ka kai wani matsayi na wannan hanyar taso a ce kai ma ka sami ilimin ladini har wa yau yana daga cikin masu kira zuwa ga attajalliyat tajalli ne lokacin da za ka ce ubangiji maka tajalli ta kai kana ta wurgi an baka kana ce kana kai to za a ce yanzu wani ya sami tajalli Allah ya yi masu an mai kashe kenan ya sami tajalli walittisali billah wa rasulihi mubasharata yana daga cikin masu da'awar za a iya saduwa da Allah kai tsaye za a iya saduwa da manzo a yanzu kai tsaye mubasharatan ba wani shamaki ke eh ka yau ga ka ka sadu da Allah ko kuma yau ga ka ka sadu da manzo ba tare da wani abin nan ba wannan da aqidu ne wanda shi ibn arabi duk ya faɗe su a cikin wannan littafi na shi al kuna ganewa da kyau wanda abin da ake so a nuna mana shi muhammad bello allah ya masa rahama cikin abin da ya rika ɗauko magana cikin wani littafi wanda ɗauko magana cikin littafin na arabi al wanda littafi ne kamar yadda shi imamu zahabi ya ce littafi ne da mai shi ya faɗi abin da bai dace da musulunci ba to don me yasa za a yi kotin daga gare shi sai ka ban masa littafinsa ka nakalto abin da ya inganta wurin wanda ya kamata ɗauko kun gane da kyau yau kamar karatu ne ka ce kai ba ruwanka gaban kowane malami kai za ka zauna ka saurari karatu kai ba ruwanka kowa ma ai malami ne kowa to lallai za ka kwashi abin da za ka kwasa dan wani malamin zai gaya maka Allah ya ce annabi ya ce zai gaya maka ga fahimta sahabbai tabi'ai su imam malik wani kuma zai kawo maka falsafa sani zai kawo maka wasu maganganun da suke hankalin kama ba zai da balle nasi bai dace da nasi ba to kaga yan kace kowa zaka saurara kowa ma malami ne a wannan marar da malaman ga iri iri to lallai kana da matsala to in kai kwashi abin da ka kwasa ka zo kana magana kai ma ta ilimi sai kai ta bagauniya San ka faɗi daidai can kuma sai ka faɗi kuskure to wannan ita ce matsala to haka marubuci sanda duk zai rubutu ya zama littafai gaban shi komai zai ɗauka kamar yanzu ɗalibai masu shiga intanet ko akwai mawaƙai da yawa a cikin intanet eh website wanda suke na malamai da na sunna da na shi'a da wacce tsiyaci da 'yan duniya ba abin da babu idan ba ka da wato mataki ko ba ka kai matsayin da za ka iya gane wannan babin nan inda ka shiga wannan mawuƙi'in da abin da ka gano a ciki magana sunan ci ko ta bid'a ci waye malamin ka ma san malaman sunna ka san malaman bid'a din a yau a wannan zamanin yana da kyau ya zama ka san wannan amma kawai duk abin da ka shiga intanet ya fito maka ka shiga ka ce za ka gani ka karanta hatta ka ce za ka yi downloading za ka yi wane to za ka kwaso ma ka guba an fahimta da kyau to shi shi ah, muhammadu bello allah ya masa rahama a wancan zamanin kusan irin wannan littattafan su ne a gabansu ka iya masa uzuri su ne gabansu su ne suke da labirarin su shi sa dole suke ta kwasar wasu abubuwa wanda suke akwai matsala wajen kwasar tasu ƙala an hun izuddin bin abdulsalam wani babban malami na sunna izuddin bin abdulsalam ga abin da ya ce game da ibn arif yace shaykhu su'in kazzab yaqulu bi yaqulu bi qidam al'alam wala yuhramu farja wala yuhrimu farja yace ai ibn arabi shehi ne ko shaykhu su'in wato yana cikin miyagun shehunai shine su mummunan shehi ne kasa akwai shehu hasanin wanda zai ɗora ka kan sunna akwai kuma shehu su'in ko a wanda ake samun ulama usu'i da kuma ulama rabbani to shi izbin abdulsalam malami ne da ya faɗa da bid'a da yan bid'a a zamanin sa sosai to shi ke ta ai ibn arabi gafi matsayinsa kazzabu makareci ya sha ya girba karya jingina ma manzo ya sha ya girba karya jingina ma sahabbai makareci ne kai ba wannan ba ma ya qulu bi kidamil alam yana da aƙidar nan ta cewa ai duniya tun fil a ma tana nan wata aƙida ce ta ma wata ake cewa wato imani da cewa kidamul alam tuni duniya tana nan haka take kawai to tun da tuni tana nan kaga me kina ke so a faɗi eh? ba wanda ya yi ta kuma sannan za ke me a'a ba kuma za ta ƙare ba tuni tana nan kuma za kuma ta ci gaba kawai shi kenan haka wannan aƙida gaba ɗaya kafirci ce izubin abdulsalam ya ce ban da wannan walayi huri mu farja baya haramta farji eh shi ya sa za ka ga su hallaj irin waɗannan duk daga nan abubuwan suka kwakwasa sai ka ga ana cewa malami amma ban da aikin zina ba abin da ya sa gaba in an magana ya ce to ai ku kuke ganin haramun a ilimin ku na zaki a ilimin baɗini shi halacci wane ne ilimin baɗinin nan shaitan na aiki yanwa uwa shaitan kenan sai shaitan ya biyo ta nan ya biyo ta can ya zai halaka waɗancan ya zai ɓace. haka wani ya ce ilimin biyu ne in ka jawo mai aya ta wancan wato inda Allah ya haramta zina ko wai wala taqrabu zina inda innahu na fahishatan wata sa'a tsibira ita na ilimin zahiri ilimin zahiri kake da shi kai shi ya sa ba za mu shirya ba kai kayi nan nan sai in ka bar naka ka shigo ka san namu ka fahimce sannan ne za mu fahimci juna shi sa ne ka kwana wa'azi kai shekara da shekaru kana ma sufin da yake da irin wannan akidan dan ba dukkan su bane sufayen sai dai kai kai jin ka kawai yake saboda tina an riga an dora shi akan wata fahimta shi abin da yake so kai ka bar taka ka koma kan tashi duk abin da za ka ga mai na nasi qur'ani ne sunna ne ce maka zai ilimin zahiri ne mu a ilimin batini wannan abin da kuke ganin laifi ne ba laifi ba ne domin ya yi wusuli kuna ganewa eh yana da wannan duk wannan akidun da aka gaya mana Allah ya tsare to abin da muke so a fahimta anan, shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama duk da kimar littafin nan nashi da darajar shi yayi kocin cikin littafin Ibn Arabi al-Futuhat wanda kotun a cikinsa zai iya rage ma littafin ka daraja yasa ake tsantseni ake taka tsantsan zai rubutu ya zama wanda za ka ɗauko maganar shuwaye littafin ya yake me matsayin littafin wurin malamai idan malamai sun kwande min ɗin shi to kai da kai kotun daga cikin shi in ko kai littafin ka ka zabge masa daraja kenan kun fahimta da kyau na uku shine aqduhu faslan خاصا ذكر فيه تاريخ خروج المهدي وصرح في مقدمة هذا الفصل أن الساعة وشراطها لا سبيل إلى العلم بوقت بروزها وأكد أنه لم يرد في ذلك آية ولا حديث صحيح ولا أثر صريح شيء daga cikin abin da za ka iya ci abin tsokaci a wannan littafi da yake Muhammad Bello ya kulla fasali na musamman fasalin ƙarshe wanda mun bayani ku a baya ko wannan ya ambaci tarihin bayyana shi Al-Mahadi a cikin wannan fasali kuma ya bayyana karar a muƙaddimar fasalin farkon fasalin kenan cewa ai ita tashin kiyama da alamominta ba wanda ya isa baya wanda ya isa ya san ilimin ya sami ilimin sanin lokacin bayyana a ce ga lokacin da alamomin tashin kiyama za su faru ko ka ce ga lokacin da kiyama za ta tsaya ba wanda ya isa ya sami wannan ilimin shi da kan shi muhammad bello ya faɗi wannan a farkon mukaddima wa akkada annahu lam yurid fi zalika ayatun kuma ce ba wata aya da ta zo ko kwaya ɗaya da take gaya mana tashin kiyama gashi a an ce dai ranar juma'a za a yi kawai amma wace juma'a ce wace shekarar ce a wani sati ne a wani watan ba wanda ya sani ba aya da ke bayanin wannan kuna ganewa ya faɗi wannan ko ya ƙarfafi maganarsa da wannan ya ce wala hadisun sahi ba wani hadisi ingantacce ya faɗi lokacin da yama za ta tsaya ko alamominta za su bayyana wala asarun sare ya ce kai ba ma wani asar wata magana ta sahabai wacce take karare da yake nuna haka wa haza huwa alhaqqu allazi yakhruju min fami ulama wannan magana ce ta gaskiya da take fita daga bakin malamai masu ta haƙiƙi masu ƙoƙarin faɗin gaskiya cikin rubutunsu wannan daidai na abin da muhammad bello ya go waye ji mu yi tiƙadu kuma ya waje ba a ƙudurce shi wa huwa allazi qararahu ulama al muhaqqiqin domin shi ne abin da malamai masu tabbatar da ilimi suka tabbatar wa hiya tu shaykh muhammad bello allati yataqiduha fi tarihi waqti khuruj mahdi wanda shi ma ƙida saki nan wanda ya tabbatar da ita a wajen wannan littafin nashi dangane da tarihin lokacin da almahadi zai bayyana liza shi yasa muke cewa lawwa kafa huna da ma ina ma a ce shan muhammad bello nan ya tsaya a mukaddiman nan da ya a fasalin farko ya ce tashin kiyama da alamominta ba wanda yake da zai iya samun ilimin faruwarsu ko bayyanarsu kuna ganewa domin ba aya ba hadisi da nan ya tsaya da sai mu ce lakana ahsan da shi yafi kyau mimma ashara ilaihi min kalamil awliya'i fi kusufatihim na abin da ya biyo baya da shi kuma ya mana ishara da wai zancen waliyai da a kusufa nasu kashafin da aka yi masu kaza da kaza mun karanta da ku wa ma zakkarhu ahlul jafri wal hadasan fi ilmihim da abin da ya ambata nasu ahlul jafri wal hadasan wannan ilimin na bugun ƙasa da na rubutu da sanin kaza zai faru shekara kaza wannan duk da ya tattara su ya ba mana dan mu ba mu yadda da maganar su ba maganar da duk za a yi ta ci karo da aya da hadisi ba ruwa da ita to da ma ina ma a ce nan ya tsaya sai ya shiga ya kawo maganganun su wannan kawo maganganun nasu abin tsokaci ne la'anna mas'alatu ta'yin wuqu'i shay'in bi waqtin mu'ayyanin tataju ila dalil domin matsalar da take buƙatar ka ce ga za ka yi ta'ayini bayyana lokaci na musamman sanda wani abu zai faru mu'ayyani to lallai yana buƙatar da yi in ka ce almahadi zai bayyana kamar yadda da kuma ka karanta wata shekara aka ce zai bayyana a wannan ilimi na jafur ɗin shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin ita ce shekarar mai amun amu sharaf ko amu rushidi a ku dai tuna ke eh a kun yi kauli biyu sharaf ne ko rushidi a a dukkan ku rushidi ku ka tafi kun yi itifaki kenan to a koma mana ilimin zafi ai mun dan yin shi in ka ce amu rushidi ra me ɗauka? dauka ne mai yake dauka dal me yake dauka an ka ce amu sharaf shinin me yake ɗauka fa me yake ɗauka abin nan kera me yake ɗauka da fa ai kowane mun yau shi ma za ku kule ka duba ku ba an karanta ba to kaga shi uh, muhammad bello sai ya wahalar da jama'a ya wahalar da kwakwale kuma har wasu suka tafi akan wannan abin da shi ya kawo shi ba wai ya da abin ba kawai irin abin nan ne na malamai bari mu dan wasa kwakwalwa abin da mutanen nan suka faɗi bari mu faɗe shi don kar a ɗaukar mu ba mu san shi ba amma ba imani da abin ba ko kaga a ciki su abin da suka ce ko ma da karhu al ko kala su salafi ba ya kawo mana wata abin mun karanta da ku a baya duk kun manta kenan duka ce yace ai ga abin da wasu sashin magabata suka ce al ilmu kala Allahu kala rasulihi wa laysa al ilmu bit abin da muka ce kenan ilimi shine abin da salaf na suka faɗi qala Allah qala rasulu wannan shine ilimi ce maka Allah ya ce annabi ya ce in dai a babin addini ne yan uwa amma babin wani bincike ne ka tafi kana kai na rayuwar duniya ka zo da abin ka sabo ga yadda ka gano wannan ilimi ne na bincike amma ilimin addini ka ce Allah ya ce annabi ya ce shine ilimi walaysa al-ilmu bit-tamwihi ilimi ba shine kame kame ba da zace zace da rudu domin wannan abin da suka faɗi a ilimin jahuru da hadasan duka aika maka mini kuma ƙarshe ma ya bayyana ƙarya ce domin shekarar da aka faɗi dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin almahadi zai bayyana har wani ya fito ya ƙarya shi ne ya bayyana ko to ya tabbata shi ne almahadi almahadi in ya bayyana kuma isa zai bayyana da Jan zai bayyana daga nan kuma za a gama sai kuma tashin kiyama to yau yau yau shekara nawa ta kare daga dubu ɗaya da ɗari da tamanin yanzu mana dubu ɗaya da hudu da na to kaga shekaru sun wajen ɗari sun karu ko a shekaga labarin da wannan lissafin lissafin duk sun zama ƙarya kenan Alkalamu الكلام هو الذي a وقوع cin Kabiracin في قلوب ahli Sokoto, wannan shubha da Muhammad Bello Allah ya masa rahma, Sheikh Muhammad Bello ya rubuta ita ce ta sa ta zama sababin aukawa wasu ka auka cikin rudu da shubha masu yawa daga cikin mutanen Sokoto suka tafi suke ganin eh to ai an rubuta an ce ga shekarar da almadi zai bayyana su kuma daidai lokacin sun kawo lokacin kaga ba sai lalube ba bari mu laluba ina almahadi tun da yankin shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin zai bayyana kuma ga tura mulkin malaka sun danno kai su kuma suna ganin kamar mako su ne mata shi kyama kuna fahimta da kyau wa khasatan a hafadatu sheikh hayatun binu sa'id haisu amanu bima qalahu sharnubi musamman ma jikokin shi shan hayatun bin sa'id a Allah ya masa rahama ta inda suka yi imani da abin da sharnubi ya faɗi shi muhammad bello ya ɗauko maganar sharnubi kuna ganewa da kyau shi kuma ya ɗauko ta cikin littafin imam da sauransu shi ya faɗi ya ce an na khatamal aula ko walaya ya zaharu a sharafi wanda suka ce amaru shi da kinan masu cima kaga amur sharafi ne wanda suka ci amur sharafin kuma sai suka yi tanazuli su suka faɗi daidai din ko shi sharnubi cewa ai khatamul walaya waye ne yake nan almadi yake nufi zai bayyana ne amur sharafi shekara ta sharaf min alhijratin nabawiyya ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun yi fitar da wannan sharaf din ko shi shi ne me yake ɗauka shekara dubu ɗaya rawon mai suke ɗauka ɗari biyu sai kuma mai fa'un yana ɗaukar tamanin a tamanin dai in ka haɗa shi ne zai baka lissafi dubu ɗaya ɗari biyu da tamanin to shi sharnubi imamu sharnubi ya ce a wannan shekara da mahadi zai bayyana kun gane da kyau wa huwa amu samanina wa mi'atain wa al mahadi yana nufin sannan zai bayyana فقاموا يبحثون عمن يدعي المهدية حتى وقفوا على أحمد محمد sudani السوداني الذي ادعى المهدية في a هذه sana. daga nan ne su mutanen sokoto a wannan zamanin suka yi ta bincike waye ne wanda zai fito da awar mahadiyanci ne inda ga shekara ka ta kama har suka dace daidai wannan shekarar almahadi na sudan shine ahmad muhammad almahadi mutumin sudan ya fito ya ce ni ne almahadi a daidai wannan shekara ɗin fa'amanu bi hi almahadiya daga nan suka yi imani da mahadiyancinsa da da'awarsa ta mahadiyanci ma a gazdin nazari an fatin mahadiyi lazi wa safahun nabi sallallahu alaihi wasallam tare da rinsa idan su daga cewa can shi almahadi na sunan in can ya cika siffofin da annabi ya faɗi na almahadi da suka kau da kai ba su tsaya ba suka kalla almari na sudan sunan shi ya dace da wanda annabi ya faɗi sannan ɗabi'unsa da halayyarsa da kuma shin shi jiɗe ga cikin tsatsan annabi ne duk ba su tsaya suka bibi wannan ba kawai suka ce a tun da shekarar ce 1180 kuma shi ya fito ya ce shi ne almahadi suka yi imani da awasa ba tare da sun ma tsaya sun tantance siffofin nasa ba siffofin sun dace da siffofi wanda annabi ya bayani a cikin hadisai fi har ita ittasafa biha am Amla, shin ya siffanta da siffofin da ne ya fari na siffofin almadi na hakika mu fade sa a baya in ba kuma ta ko wa nasu kazalika bi anna sheikh muhammad bello zakarahu isti'nasan la ihtijajan bihi suka manta cewa sheikh muhammad bello shi fa da ya faɗi maganan nan ta shekara kaza aka ce almadi zai bayyana shi da kanshi ya ce ba da magana bane ya faɗe ta ne istinatan irin kana rubutu ka ɗan faɗi wani abu kamar ɗaya da kewa ko gajiya ko wani abu dai da kar a ce kai baka san shi ba kawai ka rubuta kamar hikaya kun san hikaya ba tana nan da ba ne in haka to wani labari kawai an ce kaza an ce aka ce ma ce yana nuna na yadda da zanta ya ce akan haka sun manta haka ya faɗi lahti jajen bai ba wani ya kafa hujja da shi ba amma وآثر هذا الفصل السيئة وآثار هذا الفصل السيئة ما زال موجودة إلى يومنا هذا irin أدندا matsaloli mummuna da wannan baji ko fasali da shan muhammad bello ya kula a littafin na nasa har yau bai gushe ba a wata al'umma tamu suna ganin almari na sudan shine almahadi domin ya dace da shekarar da shi shehu usman shehu muhammad bello ya faɗi a cikin littafinsa kun gane da kyau wallahu musta'an allah maɗaukaki yi mana taimako abinda muke so mu fahimta a nan wannan nukuna ta uku cewa wannan magana da shehu muhammad bello ya ka littafinsa abin tsokaci ce ta rage ma littafin kima da a ce bai kawo ta ba tunda shi ma bai yarda da ita ba to da littafin ya fi kyau amma ta kawo magana da kai ma baka imani da ita baka yi da ita shi wasu sun zo sun karanta su ba su fahimci abin da ka fahimta ba sun tsunguma sun tafi a kai muna fahimta kamar yanzu ne abin da ke faruwa wasu jarima da ake yi wasu farna da ake a zuwa faɗe su a rediyo ƙarara yaro ya kaza da yarinya ko ya yi mata fyaɗe kaza ya yi waye ko kuma an wani abu ƙarara a rediyo wannan faɗin da ake wani in ya ji sai shi a lokacin zai ce to bari shi ma ya tashi jiya gwada na yi amfanin faɗin su masu faɗi za su ce suna faɗi ne don a faɗi ga ɓannar da ake a ban ƙasa to in ka faɗi ɓannar wani kuma hukunci kake faɗin ake ma masu wannan ana faɗin hukunci ne wane ya kaza ya je ya yi zina an mai hukunci na zina an mai rajamu ko kuma mai bulala yana faɗin wannan to kana ci da ɗaya da banna a banka sani wuri kaza an fyaɗe wuri kaza an kaza su wani sun wannan kana kamar sanda ake fina ne irin na sata yaro ya zauna yana kallon ga yadda za a shiga a haura kaza a balla kaza a waye a sannan shi kuma zai ce to bari je gwada mai amfani gari shi yasa yan rubutu ko da kana ganin kamar kai baka yarda da shi ba in ka rubuta shi zai iya ka matsala wani ya kasa fahimta ya fahimci bai bai ko kar ka kawo shi ko fahimta abu na karshe ko na kusa da karshe don kare mu sami wani tsaya ko na ga rubuta musu na minti biyar a nukuluhu an kutubi walidihi in ihalatin au isharatin wa hadha kasirin jiddan wato yakan nakalto zance daga littattafan mahaifinsa ba tare da ya ihala ba ya nuna cewa wannan maganar babana ce ya sauka kasa ya ce daga littafi kaza shi ma da yawa yana yin wannan ko ba tare da ya ishara ba wannan a ka'idar rubutu malamai suna ganin yana saba ma ka'ida ta ilimi har ma wani lokacin suna kiranta sarika ilmiya kamar sace ilimi ne na wani in ka ɗauko maganar malam wane to sai ka sauka kasa ka nuna wannan magana ta wani ce to shi in ya ɗauko a sauran littafai yana wannan amma littattafan babansa gani yake kamar na gida ne ko samare ne ko ba wani abu ne in ya ciro maganar ba ya ishara ita ma wannan tana ɗan rage ma littafin kima na biyar na ƙarshe ina gama wannan ta ƙarshen sai mu hada ta da karatun gaba insha Allahu inda suke da alaka da juna eh, insha Allah ina ga mutanen abin da karanta daidai Allah ba mu ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta ɗalibai na tunatar da ruwa masu ba da tsallaci na wata-wata cewa mai karɓar yana kwakwai wanda allah ya gori masa ya iya zuwa yi allah ya ba da ikon taimakawa sai a kan makalla wannan shi tambaya yana cewa menene matsayin marubuci kan hadisin da yake cewa duk wanda ya yi wa manzo sallari alaihi wasallam ƙarya to ya tanadi matsayinsa ko mazauninsa a wuta tambayar su kina akar maka alhamdulillah salatu wassalamu ala a marubuci da zai ɗauko hadisi da aka rubuta a matsayin shi na karya da rubuta da kuma wanda shi zai kirkiri karyar da jingina ma annabi daban shi wancan wanda zai kirkire ke zingina shi ne wannan hadisi ke magana a kan shi eh man ka zaba a dai ya falle ta bawa makadu umina na. duk wanda ya man karya annabi ce ya tanaji wurin zaman sa gidan wuta amma marubuci da zai ɗauko hadisi ya faɗi bayan bincike ya bayyana hadisin na karya ne shi za yi masa uzuri tarihin da ya ɗauko shi bai san na karya bai yana zaton hadisi ne ingantacce domin yanzu ka je hadisin yana cikin wato abin nan alkabir na tsabarani ko tsagir na shi bai bayyana ba ana sannan da wannan babban malami shi ma a cikin musnad ɗin shi ka ga shi shehu muhammad bello ɗaukowa ya daga cikin waɗancan shi ma imamu tsabarani da sauran malaman hadisi akwai ka'ida da suke ajewa kamar imamul bukhari da imamu muslim su sun sama kansu sharafi wajen tattara hadisan da suke a cikin sai hansu ta ba za su faɗi wani hadisi ba sai wanda ya inganta an fahimta da kyau su ko wasu abin da suka ma kansu sharafi za su tattaro maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to maganar manzo kuwa akwai wacce take tashin ce ta haƙiƙa? akwai wacce aka jingina masa sannan akwai wacce take malamai ne suke ganin ba ta inganta a ce tashin ba ce hadisi ya zama ifi ta hanyar sanadinsa ko makininsa wannan kuma wani ilimi ne wani teknika ne na ilimin hadisi sai masu hannun su suke wannan So da haka in ka ɗauki abu dawo na Sa'i, ibn maja ba su sama kansu sharaɗin wajen tattara hadisan da suka tattara ba dole sai ingantaccen hadisi yau da aka zo aka bincike mana albani ya tattare ya ware da ya ware sahihai na duka guda hudun nan ko kaga ba za ka dingina musu sama na ga karya ba su su ce suke za su tattara maganar manzo wacce aka ce shi ya faɗi suka yi sanadinsu suka faɗi daga ba kuma ta bayyana wannan magana suna da matsala wanda haka ba su da laifi su sun yi abin da suke kuma ana fatan za har ma lada za su samu akan wannan domin da kyakkyawan da suke an gane da kyau kai ne yanzu ka kirkiri magana ka ce annabi ne ya ce misali domin da ka ce annabi ya ce ta zama ne hadisi kenan Ko kai a wannan rayuwar tsakaninka da rayuwar annabi shekara nawa sai a ce wurin wa kaji shi wannan wurin wa ji har sai an na zuwa ga annabi ba sanadi kaga karya kake kai ba annabi ba ko shi ka ce na jiya ce shekara nawa yanzu da barin shi duniya sai a ce a yaushe kai kayi rayuwa da shi kai yi karatu wurinsa ƙarya kake da cewa kai ka jurin malawa na malawa ne ya jurin wani har a jingina zuwa ga shi muhammad bello ko shi usman sai a ce to wannan magana ta ka an sanadin ta. wannan nan da kace ka ji eh an bincika ka yi karatu wurin shi dan ya rayu lokaci kaza kai kuma ka zauna wurinsa shi ma wancan da ya ji ya yi karatu wurin wancan sun rayuwa har a jingina to sai magana a ce tana da sanadi sai kuma a dawo kan gundarin magana maganar da ta faɗi ba ta saba ma ingantaccen magana ba ta manzo ko kuma ta shi malamin da kace din domin yau ka yi ruwa ya kace ka ji daga shehu usmanu amma sai ka faɗi maganar da ta ci karo da shi bayanan da yi to ga martanin sai a soki magana ta bangaren martin kun gane da kyau shi yasa ba za a ce dan hadisi an kawo shi shikenan kace shi ma na da karya ba wallahi ba a karamar wani yake cewa menene matsayin yarda da bayanai irin wanda suke fitowa daga malamai hisabi shin a manta da su to shi ilimi na hisabi na ko bugun kasa da ake ko kuma ilimi na falaki wani ilimi ne da Allah ke ba da shi ga wanda suka nema kuma Allah ya ba su abin da suka san shi amma wai yadda da shi a gina hukunci a kan shi abin da ba a yi kenan ilimi ne da ake bincike a gano wasu abubuwa ta hanyar shi ya ka gano ta wannan abin zai iya kuma zai iya zama ba zai yi ba an fahimta da kyau daidai yake da ilimi na sanin yanayi yau a gano cewa yau za a yi zafi a kano gobe za a yi sanyi waye-waye ilimi da allah ke ba bayansa ta hanyar ilimin in sun bi su gano amma ba shi ne zai tabbatar da abin da allah ya so yi ba ta yanzu za a ce za a yi zuwa kano kuma ba yi baɗin ko ba tana faruwa ba to wannan duk ƙarƙashin shi haka shi ma ilimi na taurari ko ilimi na falaki da masu shi sukan yi ilimi ne ta hanyar shi za su iya lissafi su gane yau rana za ta faɗi minti kaza awa kaza da minti kaza gobe haka jibi haka duk su gama tsara abin su bisa wannan ilimin da Allah ya ba su za a iya aiki da shi amma ba za a gina hukunci da shi ba ka iya tsari cewa yau gashi wannan wata zai cika rana kaza gobe wani zai kama sai abin ya zo ya saba ba ana samun haka ba ga an ce ramadan zai zama ɗaya ga kaza sai ya zo ramadan ɗin ko bai kama ba za a yi sallah rana kaza ko ba a yi sallah a ranar ba So da haka shi yasa ba za a yi amfani da ilimi na falaki na wannan ba a ce kawai gobe sallah ce za mu sallah gobe kawai za mu tashi da azumi sai a jingine shi a koma ga wata zuwa ga hakika kenan amurin da kyau ba ka shi mai ilimi ya zo ya buga maka ya abin da ya shi sa malamai ke hana zurfafa shi in ma za ka yi karya wuce na sanin canjin lokacin da yanayi da kuma wanda zai ba ka gane ina ce alkibla ina ce kaza ina ne kaza amma ka zurfafa in yi sa abu kuma sai ka tafi ka halaka shi sa da yawa daga cikin magabata suke kyamar shi kuma suke gudun shi wallahu a karmar Allah wannan yake a wannan wata da nake ciki insha Allah a tsakiyar tsare ma'ana za a ɗaura masa wuri a don haka yake neman malam da sauran uwa a cikin cikin addu'a da fatan ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin lamarin kuma ya zure yadda za a yi sannan a ƙarshe yake cewa ya ji akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani da saka suna a ɗaki tambayar da ya kawo wata leda da ta kunshi wani ɗan alama shine tambayar sa wai abokinsa ne ya siyo ledar na kamfani wanda ake saka a ɗaki a matsayin sa mai irin wannan hoton shine ke kuma da ya fayyace masa shin ya halatta a saka to aure dai da yake da ni ya yi mana addu'a Allah ya sa Allah ya mu lokacin lafiya kuma Allah ya sanya albarka ciki Allah ya ba da zira'a tsaye ba in an yi a maganar shi tambayar shi ta bi maganar sura wacce take halitta cikakka ka kawo kasa a ɗakin talalle magabata sun soki wannan cikakkar halitta ta mutum ka kawo hotunan ka ka ajiye a ɗakinka ko na mahaifanka ko na abokanka malamai da yawa sun soki yin haka to sannan wannan kuma shi wanda ya kawo kamar wani ɗan mutum mutumi ne nake ga kamar na katun haka ko hmm. na hoton kai da 'yan idanun wanda asalin halittar dama kai sai sa wasu ke ganin da za a yi a cire kai ɗin shi kenan ba ta zama cikakka halitta ba to shi wannan shi ne kai ɗin ne a wannan ni a iya fahimtar ta kamar bai zama kamar wani katun ne kawai ko ya fitar da hanci da su ido da sauransu ko da su baki wannan zai iya nisanta shi shi ya fi mashi fasta amma ba za a iya sa shi cikin layin hotuna kai tsaye ba saboda wani abu ne kamar tauraro tauraro sai dai aka dan fitan mai da idanu sannan kuma da kamar an hoton baki ya fi kama da yan? Eh? ledan to ya fi kama da katun ke gani ko shi ko katun ai ba halitta ce cikakka ba wallahu alam kullum ji abin da zai kake da shubha abin nan to kan yi shi inda halala bayyinun وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام saboda haka mu kokari mu yi da abin da Allah ya mana jagora Allah ya taimaki musulunci da musulmi da karya kafirci da kafirai muna addu'a kullum shugabanninmu. mu Allah ya shugaban mu Buhari Allah ya ba shi lafiya Allah ya karfafe shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya karfafe shi shugabanni kuma gaba ɗaya Allah ya musu jagora tora su kan daidai ya ba su ikon yin daidai ya tsare su daga aukawa cikin fitina ta shugabanci Allah ya ba shugabanmu mu mashawarta na gari shi kuma an ba shawara Allah ya ba shi ikon ɗauka ba shi ikon yin aiki da ita fabbana aiki na fi duniya hasana wakil akhirat hasana wa kana azabullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin lafiya